السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha biyu ga watan rabi'in sani hijiran manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal القسم الأول الرد alaihi fi كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي ألا مدوكين سركي ميسا كياد الخير za mu tashi kai tsaye ne daga inda malam ya ce ƙala shekul islam ibn taimiyyata rahimahullah shehun musulunci ibn Tainiya allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce inna ma zukira minad di'a'i fatima radiyallahu anha fadak malam ya ce abin da 'yan shi'a suka ambata cewa wai fatima ta zo ta yi da awon a ba ta gonan fadak fa inna haza yunaqidu kaunuha mirasan laha irin maganganun da suke faɗi to yana cin karo cewa anya kuwa fadak ɗin gadanta ne kuna gano wannan da kyau ku irin bayanan da suke kawa 'yan shi'a na ƙoƙarin cewa wai za su an san mata haƙƙinta to shine ne ya ce bayanan suna cin karo da juna to kuma anya wannan fada ɗin gadanta ne kuna fahimtar wannan fa'in kana talabuha bi tsarikil irisi in ta zo ta nemi wannan gonan ta hanyar gado ne in na an ya kona bi tsarikil hiba to ko ba zai yi dama an ba ta gonan kyauta ba ne don kun san mun karanta a baya wasu daga cikin ruwayoyin 'yan shi'a suna cewa kyauta ne annabi ya bata wasu kuma suna cewa gado ne to in kyauta ne to ba gado ba ne in gado ne ba kyauta ba ne babe guda biyu ne wanda ba su da alaka haka ne to wanne ne ciki 'yan shi'a za su faɗi in kuma ta hanyar abin da ya shafi gado ne fatima kaɗai ne ke da gadon annabi eh fatima ce kaɗai ina gadon su sa'isha matan annabi su ba su da gado ne ba su da ɗaya bisa takwas a cikin kuɗin suna da shi amma ba a gadon annabi ne Yadda ya shafi fatima haka ya shafi aisha ‘yar abubakar ya shafi hafsa ‘yar umar ya shafi kowa sannan gadon da annabi zai rasu ya bari ɗin in gaske ne fatima ya ce mace ɗaya ta isa ta cinye kuɗin duka ni ina ka san su abbas yawa mun gano wannan nake ku dole za a bar wannan kasan nasu ba wanda aka ba saboda annabi ya ce su tawagan annabawa ba a cin gadansu abinda duk suka mutu suka bari a matsayin me yake sadaka ne a baitulmala ake sa shi to sai ka ce dangin annabi ya za a yi da su a'a dangin annabi gwamnati ke rike da su ai duk bukatunsu gwamnati ne kuna fahimtar wannan da kyau ku tambaya a nan gonan fadak da suke ta magana a kai shin abubakar ya maida ta nashi ne ta gwamnati ne alfadaran ya maida nashi ne ba wani abin da ya rike nashi balantana ce ya rike ne don yana so kuma abubakar mai kuɗi ne fa kun gano wannan da kyau ku mai kuɗi ne kuma kuɗin mamaki ba irin waɗannan don mutum ya je ya siyo ta yar tana wahalar da shi a rika sa cikin masu kuɗi ba irin wannan ba kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to sai malam ya ce wa in kana bi tariqil hibati idan wannan gona na fadak ta zama ta Fatima ne dan annabi ya ba da kyauta to imtana an yakuna bi tariqil irsi to ba zai zama kuma a ce gado bane ثم إن كان هذه الهبة في مرض موت أكو ثم إن كان هذه الهبة في مرض الموت in ya zama wannan kyautan cin da za a ce na shaidan wanda ya ce an ba da kyautan za a ce ai san da annabi da lafiya ne ya gaya mata to fa sallallahu alaihi wa alihi sallama munazzahun in kana yurasu kama yurasu ghayruhu to ba zai yi annabi ya haka ba bai da lafiya yana rashin lafiyar rasuwa bayan ya hana irin wannan kyautan kuma a ce shi ya yi ƙaddara ma za a gaji annabi to irin wannan kyautar da za a ce annabi ya yi sanda bai da lafiya to Allah ya tsar manzan Allah ya irin shi kun san dalili sau da ya hana mutumin da yake ganin anya zai tashi anya ba zai tashi ba to a lokacin an soke mai kyauta in ba zai yi kyautar sai dai kyauta da ɗaya bisa uku na abin da ya mutu ya bari to ko in ka ɗauko abin da annabi ya rasu ya bari ai rike nan gonan fada ɗin ai me ya faɗi alfadaran shi ce sai silki sai takobi sai alfadara sai me <clears throat> sai bashi da ake bin shi ba abin da annabi ya mutu ya bari an yi wa risin annabi ya hana wanda yake cin gado kuma a mai wata wasiya na daban an hana wannan ko ba hana ba ya za a ce yayi in ma da ana cin gadon shi kenan shi 'yan shi'a ramuka guda biyu ne ya rage masu zaɓa ɗaya kawai su fada in suka ce e, gaskiya ne ba wasiya ba ne to kunga wancan hadisin yana nan abubakar ya yi daidai kenan za su kowa matakin me kyauta haka ne waye shirin kyautan kuma kyauta in aka bayar za ka zo ka ji in har wanda aka ba kyautan abu bai ansa ba har wanda ya ba da kyautan ya mutu to kyautan ta tashi shi yasa mutu ya ce ya baka abu ko je ka ansu kun gano wannan da kyau ko in ka jira ya mutu baka ansa ba ko to an gama an samu matsala sai da ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mala ya ce au ya husuhu fi mardi mautihi bi aksar min haƙƙihi Allah ya tsara annabi ya keɓance wani daga cikin mutane cewa a bashi wani haƙƙin da ya ɗaran ma haƙƙin da ya kamata ya samu wa in kana fi sihatihi in ko yayi kyautan san da yake da lafiya ne fala budda an yakuna hadhihi hibata maqbuda to babu makawa ya zama an danka ma wanda aka yi ma kyauta kyautan a hannun shi haka ne eh in ya ba da sanda yake da lafiya ne to ya kamata a ce wanda aka ba kyauta ya ansa abin shi wa illa in ko ba haka ba fa iza wahabal wahibu bi kalamihi in mutum na baka kaza ta hanyar magana walam yaqbid al mauhubu she'an shi wanda aka ba kyautan bai ji ansa komai ba hatta matal wahibu har wanda aka yi ma kyautan ya rasu mai kyautan ya rasu kana zalika batilan inda jamahirul ulama mafi yawancin malamai suka ce wannan kyautan tawatsi fa kaifa yahabu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fadak li fatima ta yaya za a ce annabi ya bada fadak ga fatima wala yakunu haza amran ma'rufan inda ahli baitihi wal muslimin sauran mutanen gidan annabi ba wanda ya sani sauran musulmi ba wanda ya sani zai yiwu hatta tahtassu bi ma'rifatihi ummu aiman har a waye gari ummu aiman ne kaɗai za ta sani na cikin gida ba sani ba aw ali radiyallahu anhuma dan yan shiya da aka ce ku kawo shaida sai suka ce ali ne shaidan kun ga wannan da kyau ku kawo shaida sai suka ce ummu ayman ne shaidan shine wala ce a ce ba wanda ya sani ai ba zai yiwu ba ba haka annabi yake ba annabi baya luku nuku mala ce sai haza raddun ala rafida cikin wannan bayani akwai raddi ga yan shiya fi za'amihim anna ummu ayman wa ali radiyallahu anhuma shahida bi manhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatima ta fadak cewa wai ali da fatima su ne shaida da cewa wai annabi ya ba fatima kyautan fadak unzur asrat al-mustaqim ila mustahiq taqdim lil nabati wannan tafin yayin shi'a ne kun ga anan kyauta suka ce a wani wajen kuma sai su ce me gado ne shi sai kasa gane wanne ne cikin biyin aka yi ba wanda aka yi ƙarya suke yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya yace an alwaje hussani fuska na biyu annasahiha sabita fi في هذه ingantacciya kuma tabbataccen bayani dangane da wannan matsalan da ta faru domin duk abin da 'yan shiya suke faɗe na farko ba tabbatacce ba ne ballantana kuma ma a ce ya inganta ƙarya suke to ingantacce tabbataccen abin da ya faru anna fatimata radiyallahu anha sai da fatimatu zahara Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yadda ɗalabat ababakarin bi rafiha. ta je ta nemi na abubakar ya ɗibi gado ya bata min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da annabi ya rasu ya bari saboda maza Allah mahaifinta ne haka ne kuma an saba ji da ganin idan uba ko uwa sun kwanta sun rasu ‘ya'yansu na cin gado to nata mahaifin ya rasu ne sai ta ji wajen abubakar ya bata gado a matsayin abubakar nawa na khalifa ina fatan mun gano wannan da kyau ne sai wani ɗan shi ya yake ce ma wani sunna waye halifa bayan annabi halis nan sai tafi dawa wai yana kokarin aiku yan shi'a ma aikun ce cikin littattafan ku nace kash ga ansa zaka je kana wani farautan abubuwan da ba shi aka tambaye ka ba waye khalifa bayan annabi Abubakar ne sai ka jira shi me zai faɗi yadda ko kin yadda in ya ce ya yadda ya zauna lafiya in ya ce bai yadda ba sai ka ce saboda me ba rigima ba rikici ba zagi ba hauragiya in ya ce bai yadda abubakar khalifa ba ne ya kawo dalili daga ce to da kai da fatima wa fi sanin khalifa domin sanda annabi ya rasu sai fatima ta tafi wajen khalifa abubakar inda aliyu ne khalifa kaga ba za ta je wajen shi ba jira za ta yi kawai in kasuwa ya je ya dawo in masallaci ya je ya dawo in ya fita gana da wani ne ya dace halifa ban gona ta koko amma sai ce tafi takannas don ta san waye khalifa ta san mijinta alba shi ne, wane ne abubakar ne a zatona kuna fahimtar wannan karatun to ta nemi a bata fata zara ilaiha min zalika sai kafa mata hujja muhtajjan bi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ne kafa mata hujja da maganan annabi da ya ce la mu annabawa ba a gadonmu ma rakna sadaka duk abin da muka mutu muka bari wannan sadaka ne na ganin kawo magana ya kare. ɗan shi'a sai ce don menene ba za a ba fatima gadon mahaifinta ba ga annabi suleimanu ɗan dauda ya ci gadon mahaifin shi wawarisa da suleimanu dawo sai mu ce gaji mashirmanta annabi dauda yana da ‘ya'ya wajen ɗari sai a ce duk waɗannan ‘ya'yan ba wanda ya gaje shi sewa sai sulemanu ashe ba ayan abin da nufi ba nan. me sulemanu ya gada wajen mahaifin shi annabta da mulki saboda annabi dauda sarki ne annabi sulemanu annabi sarki dauda annabi sarki to waye gado a nan shi ya gaji wannan kaɗai sauran fa ba su gaji wannan ba ashe wawarisa Suleimanu Dawud ba gadon gona da riga da ‘yan kuɗi da aka bari ba ne, ashe aya ta yi nan, tunaninsu kuma ya yi ina Sai su ga annabin Allah annabi Zakariya yana ce ma Allah ya risu ni wa ya risu min ali ya aquba waje alhu rabbi radiya. Ya gaje ni kuma ya gaji iyalan Yaƙuba ya ce babban magana. yanzu su iyalan yaƙuba da suka mutu tintin ashe ba a raba gadon ba ana jiran ya haya ya zo ya gada kuna fahimtar wannan da kyau ko ashe kenan ba maganan gado na kuɗi ake ko na abu maganan gado na me annabta da ilimi ne me ke nuni akan haka domin ya ce inni khiftul mawaliya min wara'i ce waɗannan da nake ganin za su gaje ni a bayana ina tsoron su addini ɗabi'a komi mu'amala hiftil mawali min wara'i ina tsoron me zai faru in na bar masu wannan al'amarin ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to din sun kawo maka wannan ga dan abin da zaka rika sai ka bige saboda ai ita Fatimatu Zahra mahaifinta ba gama gari ne kamar yadda ubanka yake ba kai ko in naka uban ya rasu a raba gado a baka nata kuma fa ba a cin gadon nata saboda bamban da sauran jama'a wannan wata manƙaba ce wata daraja ce ta manzan Allah shi da kanshi ne ce lanurarsu mutu mu annaba ba a gada mu mata rakna sadaka abinda muka mutu muka bari sadaka ne alama akhraja zalika ne min hadisi aisha akan abin da bukhari da muslim suka fitar a ruwayan aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara masu ta yarda ko qalat aisha ta ce inna fatimata binta rasulillah fatima yar annabi sallallahu alaihi wa wa sallama arsalat ila abi bakar siddiq ta aika wajen saidina abubakar tas'aluhu mirasaha tana son a bata gadanta min rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama wanda annabi ya rasu ya bari mimma afa Allahu alaihi bil madinati wa fadak abin da Allah ya bashi fai'i na Madina da kuma Fadak me take nufi min Madina shine dukiyan Banu Quraiza da dukiyan Khaybar ka san annabi nan da kuma gonan Fadak wani gari ne zamu zo mu ji dan takaitaccen tarihin shi ko mun karanta ma a baya kila Mala ya ce wa ma baƙi min humus Khaybar da ɗan abin da ya saura na humusin Khaybara faƙala Abubakarin sai na Abubakar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kala annabi ya ce la nurasu gayyan annabawa ba a cin gadon mu ma tarakna sadaqa abinda muka mutu muka bari sadaka ne inna ma ya'kulu alu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama gayyan gidan annabi za su ci ne fi hazal mal a cikin dukiyar gwamnati mu gano wannan da ke ko dukkanin responsibility na dangin annabi kaf ya tashi daga kan kowa ya koma mai kan gwamnati komi in za su tafiya gwamnati tufafi gwamnati abincinsu gwamnati makaranta gwamnati kiwon lafiya gwamnati ko me suke bukata gwamnati za ta yi masu ina fata mun gano wannan da kyau yanzu idan akwai jikan annabi da aka tantance aka tabbatar jikan annabi ne da gaske na magana ya kare a baitul mali zai rika rayuwar shi komi za a yi mashi wadatacce har kiyama ta tsaya ina fatan mun gano wannan da kyau to ne sai yake cewa inni wallahi Abubakar da ce kun ganne ina muku rantsuwa da Allah la ughayyiru shay'an min sadaqati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba zan canza komi game da tsarin wannan sadakan da annabi ya kwashe wannan dukiyar nashi ya bayar ba ba zan canza ba ala hali hallati kanat alaiha a bisa yadda take fi ahada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamanin annabi wal a'milanna fiha zan yi aiki da ita bima amila bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadda annabi yayi fa aba abubakarin an yadfa Ali fatima min minha shay'a ko taro abubakar bai ba fatima ba فوجدت Fatima ala أبي بكر في zalika. fatima ta damu ta jawo shi sosai na wannan abin da abubakar ya cije kan bin umarnin annabi fa hajararhu sai ta ƙaurace mashi falam tukallimhu ba ta ƙara mai magana ba hatta tuwfiyat hatta rasu kun gano wannan to ne suke cewa a abubakar ya ja kan shi rikici yanzu fatima ta yi fushi da shi annabi ya ce duk wanda fatima ta yi fushi da shi ya kaɗe ai ta yi fushi da alama Shi ne ma dalilin faɗin magana ai yanzu abubakar ya canza maganan annabi ya bi maganan fatima shine zaman lafiya ko ko ya bi maganan annabi aje magananta amma makiya Allah su sun makale sun ce ai aje na annabi inda ya aje na annabi sai a ce kun ga yare na annabi bai bin maganan manzon Allah wa mutu wa 'yare? haka za su faɗi ko ba ka za su faɗi ba wannan hadisi bukhari fitar da shi kitabul magazi babu gazo ta haibar katanta fatul bari juz'i na bakwai shafi na 400 da arba'in da casa'in da uku lamba hadisi na dubu hudu dari shida da arba'in da lamba na dubu hudu dari biyu da arba'in da ɗaya musulmi ya fitar da wannan hadisi a kitabul jihad babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karkashin faɗin annabi la nurasu mujalladi na uku gashi na lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da tara da lamba na dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin daidai allah madaukin sarki ya samu dace. malin ya ce wa kada kanar fatimatu radiyallahu anha hakika sayyida fatima allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yadda mujtahidatan fi zalika wannan matakin da ta ɗauka na kaurace ma abubakar take magana da shi to anan ijtihadi ta yi ita mujtahida ne iyakan himmanta da ƙoƙarinta da fahimtar ta kenan ai taqadat anna al ma'aha ta kudurce cewa a nata tunanin da iliminta to gaskiyan al'amari ita ce ke da gaskiya ta cancanci a ɗauki wannan gona da waɗannan dukiyoyi a danƙa mata to sai kuma ya zamanto abubakar bai danƙa mata ba don wancan ilimin da ya san annabi ya faɗa wannan ya sa bai bata ba kun shi abubakar ya yi aiki da nasi ita kuma ijtihadi ta yi ijtihadin da ta yi kuskure ne tana da lada ɗaya abubakar kuma yana da daidai saboda ya aiki da nasi ina fatan mun gane wannan shine adalcin ahalus sunna wal jama'a in wani ne wanda ba ahalus sunna ba zagi zai ana fahimtar wannan da kyau ko haka mu ko ba zagi muka yi ba sai muka ce ijtihadi ta yi summa lamma ra'at min azmil khalifa ala Ra'ayi. yayin da ta ga cijewan khalifa sayyidina abubakar ne siddiq a bisa ra'ayin da yake da nassi a kai amsakat anil kalami fil mas'ala sai ta kame ta daina magana akan matsala. kaji fassarar hadisin ba wai tana gaba da abubakar ne ba ta magana da shi ba a in ta yi gaba da abubakar ta yi gaba da wa abokin mahaifinta ka aji musulunci ka aji khalifanci ka aje komi abubakar abokin mahaifinta ne ita ko fatima ta ƙoshi da tarbiyya a gidan annabta ba za ta yi gaba da abokin mahaifinta ba domin abokin mahaifinta mahaifinta ne kuma ya zauna a kujerar mahaifinta duk wanda ya fassara cewa amsa Kat kat'anil kalam cewa ta kame ta daina magana da cewa wai gaba ta yi da abubakar ƙarya yake yi ba gaba take da shi ba me take yi shi ta ci gaba da hudda na tsakanin musulmi da musulmi tsakanin ɗa da uba da abubakar da kowa abin da fatima ta kame bakinta ba ta ƙara magana a kai ba shine a bata wannan gadon da ta yi magana Shi ne maganan gaskiya amma rafi da 'yan a makiya Allah sai suka canza al'amarin daga yadda yake sai suka ce a'a kawai ga ce Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shi ne sai mala yake cewa wa ma kana yasi'uha ghairu zalika domin ba abin da ya kamaci Fatima a wannan yanayi illa ta kame bakinta game da magana akan abin da ba za ta samu ba domin ta san wane ne Abubakar da sauran sahabban mahaifinta in sun tsaya akan maganar mahaifinta ba sa canzawa to shi sa sai ta bar maganar me amfanin baɗi bare me amfanin kai magana kan abin da ba zai samu ba amma 'yan shi'a makiya Allah in sun zo daidai nan sai ce kun gani ma saboda ta san an cuce ta an zalunce ta kun gama daina magana ta yi da shi baki ɗaya ana fahimta in ka samu ɗan shi a makiri sai ce ba wanda zai gane abin da ke cikin littattafansu kaf sai an tambaye malamansu amma kuma shi zai gane littattafan ahalu sunna ba tare da ya je ya tambayi malaman ahalu sunna ba kaga wannan in arabu ne sai a ce yayar ban zalunci naku naku ne na wasu ma naku ne ina yake wannan ana fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace qala ibn hajarin fi tawjih ijtihadiha ibn hajarin da yazo yana tawjihi yana bayani dangane da ijtihadiha wannan ijtihadi kokari da himma da kwazo da aka ce sayyida fatimatu zahara ta yace wa amma sababu gababiha dalilin fushin fatima ai fatima ma'ash ko abi bakarin bil tare da ihtijaji kafa hujjan da abubakar ya mata da hadisi almazkur wanda aka ambata fala itiqadiha ta'wil al hadith ita tana ganin wannan hadisi za a iya mai wani fassara ala khilafi ma tamassaka bihi abubakarin sabanin fassaran da abubakar ya mashi Waka ka annaha taqadat kaman ta ƙudurce ta hasesan umumi fi qawlihi a keɓance wannan umumin da yace la nurasu wara'at anna anna manafi'a ma khallafahu min ardin wa aqarin la yamtani an tuwarrasa anhu sai take ganin ai gona da fili da gida da waɗannan kayan kadara to su wannan ba za a hana a gaje su ba kun fahimci wannan da kyau ko ba za a hana a gaje su ba amma wanda ba wannan ba fa kaman kuɗi da sauran za a iya gada kaga wani irin ara koma baya a ruwayen shi'a da muka karanta a cikin as'ilatin qadar shababa shi'a ilal haqqi su kuma suke cewa a cikin alkafi na kulai ne ba a gadan duk abin da yake ba a ba mata gadan kadara gona gida fili da sauran waɗannan abubuwan sai dai tsabon kuɗi ne kenan duk yanda aka kudurci wani abu to malam da Allah tsaya ba zai yiwu a ce wai kuma tana saran wai a bata waɗancan abubuwan ba kuna gane wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malam yake cewa waktalafa fi amrin muhtamalin litta'awil sai suke saɓani cewa to wai wannan al'amarin wanne ne zai ɗauki fassara a ciki shin fahimtar abubakar Ko ko fahimtanta ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai ce wata masaka abubakarin sai abubakar ya riko bil umumi da umumin hadisin komi ya shafa da kuɗi da kadara da komi waktalafa fi amrin muhtamalin litta'awil sai suka yi saɓani to cikin biyun wani fassara za a ɗauka falamma sammama ala zalika yayin da abubakar ya ciji a kan fahimtar ba za a raba gadon ba in kata anishtima'i bihi li zalika sai ta daina zuwa wajen abubakar kan wannan maganar na ba ta gado amma sauran hudun da suka saba suna yi amma ko sun haɗu ba ta mai magana akan gado ina fatan mun gano wannan da kyau kun abin mamaki sanda fatimatu zahara ta kwanta rashin lafiya na ajali kun san me jinyanta matan abubakar ne har ta a hannun da ta rasu ina ta mun gane amma ba za ka ji wannan batun wannan alherin wannan ilimin a bakin ɗan shi'a ba saboda tsaban ƙin Allah za ka taɓa jin wannan ba ko kusa ina ta mun gane wannan da kyau sun binne alherin sai suka rika yawo da jita-jita da shibohi ko'ina suka yada suka ɓatar da al'umma daga jadu tattarik daga doron hanyar da ya kamata al'umma su tabbata kai sai zai kautar da su da ƙin Allah kawai jama'a Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan bayani ma ya ce karanta fato bari a jiz'i na shida shafi na ɗari biyu da biyu alwajihu salis fuska na uku anna sunnata wal ijma'a kada dalla ala annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yurasu sunna da ijma'in malamai sun tabbatar da cewa annabi ba a gadon shi fa yakuna al-haqqa fi hadhihi al-mas'alati ma Abi Bakr yace sai zama gaskiyan al'amari ko to yana tare da Abubakar ne Siddiq ne saboda ai inda za a gada san da Aliyu ya zama khalifa da sai me da sai kira ta ce to kin ga abin ya zo hannun mu ko kuma ƴaƴanta da suka rage a lokacin Hassan da Husaini sai ce to ga gadan kakanku wanda mamanku ta gada sai ɗiba ya ba su kuma su aisha suna da rai bai ɗauka ya ba su ba da hassan ya hau bai ɗauka ya ba da ba sauran a imma na shi'a da suke cewa wanne ne ciki ya ɗibi wannan gadon da ake faɗi ya raba akwai to wannan yana nuna cewa kawai dai ana yawo da abin da yake shirme ne abin da yake ba daidai ba ana faɗi wa mutane ana yaudaransu ana ɓatar da su daga hanya ta ƙwarai a ƙulla gaba tsakanin al'umman annabi a abin da kwata-kwata ba wani abu mai kama da gaba a cikin shi wanda kuma wannan bata ne ba daidai ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙurewar lokaci nan za mu tsaya muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum